Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci shida 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni nasiru adamu ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar amurka na abuja shirin na musamman na kunshe da rahoton amincewa da dokar kafa hukumar kula da matuka motoci da babura a jihar bauchi a nijar kuma majalisar dokoki ne ke zama don duba yadda kasafin kuɗin baɗi zai yi tasiri don kara fafa gora ranar tafiya magoya bayan babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp sun buƙaci mutunta jigon jam'iyyar babangida aliyu a borno kuma wata ƙungiya ce ke nuna damuwa kan ci gaba da hare-haren 'yan boko haram muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusle. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar democrat a babban zaben uku ga watan nuwamba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ya gwajin kwayoyi kafin ko kuma bayan muhawarar su ta ranar talata da daddare. Saboda yana mai cewa Biden ya kasa taɓuka wani abu a muhawarorin siyasa da suka gabata saboda an ba shi wani abu mai bugarwa. zargin na Trump da ba sabon ba da ya yi a ɗan makonnin nan na zuwa ne da yake ci gaba da bin bayan Biden a zaben jin ra'ayoyin jama'a wanda ya kasance a haka na tsawon watanni. Trump na fuskantar yiwuwar zama shugaban Amurka na uku a cikin shekaru arba'in da zai gaza sake cin zaben wa'adi na biyu na tsawon shekaru hudu. Trump mai shekaru hudu na yawan bayyana tababa a kan lafiyar kwakwalwar Biden mai shekaru saba'in da bakwai To amma a lokuta da dama Biden yakan yi dariya idan ya ji zargin na Trump. yana jaddada cewa zai fafata sosai da Trump har ma ya ɗara shi a muhawarar. A wata hira da matar Biden Jill a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, ta ce a shirye yake, abin da yake faranta min rai shine sanda Amurkawa za su ga Biden akan mambari? Trump da Biden za su fafata muhawara har sa'o'i uku a wata mai kamawa farawa daga ranar Talata na tsawon mintuna casa'in da ɗan jarida Chris Wallace na talabijin ɗin Fox News zai jagoranta daga tsakiyar birnin Cleveland na jihar Ohio. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Lahadi ya yi kira ga majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da su dakatar da amincewa da wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa a matsayin shugabar kotun kolin Amurka yana cewa masu zaɓe ba za su lamincewa amfani da mukami ba bisa ka'ida ba. Biden ya ce su jinkirta har sai an rantsar da shi ko Trump a watan Janairu a kan sabon wa'adin mulki na shekaru hudu. Amma Trump ya ce ci gaba da zaɓinsa na mai shari'a Amy Coney Barrett dama ce da tsarin mulki ya bashi. Duk da cewa ba a taɓa naɗa shugaban kotun koli kusa da zaben shugaban ƙasa ba. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da 'yan Democrats da Republicans suke yunkurin amfani da gurbin da rasuwar Ruth Bader Ginsburg ya samar a kotun koli wajen zaburar da masu kada ƙuri'u a zaben na uku ga watan Nuwamba. Ya kamata 'yan majalisar dattawa su tsaya sosai akan demokradiyyarmu, mu, in ji Biden a wani takaitaccen jawabi ga manema labarai a jihar sa ta Delaware ya ce idan har majalisar ta ci gaba da yunkurin amincewa da naɗin na barrett to kuwa mataki ne da zai yi wuyar sauyawa kuma tozartawa ne ga tubali da aka gina amurka a kansa na jama'a ne ke yanke hukunci idan har ya lashe zaɓe biden ya ce zai janye zaɓen na barrett ya yi nashi zaɓen Gwamnatin Yemen da wakilan Ansarullah Houthi sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har dubu ɗaya da tamanin da ɗaya ba da ɓata lokaci ba. An cimma yarjejeniyar ne a ƙarƙashin tattaunawa ta tsawon kwanaki goma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta ƙasar Switzerland. idan aka aiwatar da wannan yarjejeniya za ta kasance yarjejeniyar sakin fursunoni mafi yawa tsakanin bangarorin da ke fada da juna a Yemen tun daga lokacin da rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta 2018 a Stockholm na su saki fursunoni da waɗanda ke tsare 15,000. Jakada na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen, Martins Griffiths, ya buƙaci bangarorin su hanzarta musayan fursunonin kuma kada su ɓata lokaci a halin yanzu domin sakin ƙarin waɗanda ke tsare. And releasing Those detainees will bring immense relief. Sakin waɗanda ke tsare zai kawo sauyi da jin daɗi ga iyalan fiye da dubu ɗaya waɗanda za su haɗe da danginsu saboda matakanku da shawarwarinku. Haka kuma zai samar da tabbaci da fata ga iyalai da dama da suke zaman jiran a sako musu 'yan uwansu. Kawo yanzu ɓangarorin da ke faɗa da juna sun saki 'yan ɗaruruwan fursunoni. a yarjejeniyar a shekara da ta gabata 'yan Houthi sun saki fursunoni 290 yayin da Saudi Arabia kuma ta saki 128. Lauyoyi da ke kare TikTok sun roƙi lauyoyin Amurka da su jinkirta takunkumi da gwamnatin Trump ta kakaba kan saka hotunan bidiyo daga manhajojin yanar gizo da zai fara aiki a daren Lahadi. Suna faɗin cewa matakin zai taka dokar 'yanci ta farko da aka yi wa garan Bawul haka kuma zai haifar da mummunan illa ga kamfanin shugaba donald trump ya ayyana tiktok a matsayin barazana ga tsaron ƙasa kuma ya buƙaci ko dai su sayarwa kamfanonin amurka ayyukansu na amurka ko kuma a haramta manhajar tasu tiktok mallakin kamfanin ByteDance na ƙasar china na ƙoƙarin ƙulla dangantaka ne da kamfanin kere-kere na oracle da walmart ana sa ran matakin haramtawar zai fara aiki ne a ranar lahadi da maraice. yanzu za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya sanya hannu kan dokar da ta samar da hukumar kula da lamuran sufuri mai taken Barota. Sabuwar hukumar ta Bauchi Road Traffic Agency za ta sama wa kimanin matasa 200 aikin yi na ɗamara. Abdullahi Muhammad na ɗauki da rahoton. Da yake sanya hannu kan dokar gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya ce an samar da hukumar ce domin tabbatar da jama'a na bin ka'idojin tuki da kuma samar da tsari mai kyau kan lamuran sufuri a faɗin jihar. Hukuma ne na musamman wanda za ta duba sha'anin hada-hada na sufuri na tafiya da dawowa yadda mutane suke ma'amala da tashoshi da suke cikin garin Bauchi da sauran manyan biranen da suke jihar Bauchi. Ya kasance ce ba a samu kwaramniya ba an yi abubuwa da natsuwa da kuma kyawun yanayi kamar yadda ke faruwa a sauran wurare masu keke nafe ko kuma masu acaba suna abin da suka ga dama ba ko da yake mun soke acaba akwai masu mashin a cikin bauchi wanda za su iya tafiya da mashin ɗinsu ba tare da sun yi goyo ba hukuma ita za ta dinga tsawatarwa ne bisa yadda za a kasance ba ko ina ko ya zama tasha mota ko kuma wajen ɗauka ko kuma wajen juyawa ba insha Allah zai zamanto abu ne na alheri wanda za su dinga karban haraji kuma su dinga sa ido kwarai da gaske wanda za mu ɗauki matasa kimanin ɗari biyu daga farko kuma mu sa musu wani kwararren mutum wanda ya aikin ɗan sanda ko soja wanda zai zama shugaban wurin don abu ne na aikin karfi nuna kwazo amma ina tabbatar da al'umman jihar bauchi ba za a matsa ba ko a tsawwala ba za a gaya musu ga abin da ake ciki al'umman jihar bauchi ga manufan wannan hukuma da za a a kafa ta kamar da aka kafa a sauran jihohi. Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Bauchi barista Yakubu Bello Kirbi ya yi ƙarin bayani dangane da samar da dokar. Duk irin waɗannan saɓa ma dokan da ake muke a akan hanyoyin mu bi izinin lahi muna kyauta zaton cewa za a tsaye da su. Insha Allahu in hukumar nan ta fara aiki to kowa duk wani ne da amfani abubuwan hawa akan hanyoyin mu dole za su fara bin tsari kamar yadda doka ta ce. Wani mazaunin garin Bauchi wanda ya yana aiki aikin tukin mota ya ce samar da wannan tsari zai taimaka musamman wajen tafiyar da harkar sufuri sunana alhaji dan gasabe baban wundi amma an fi sani na da abilayon abin da gwamnatin bauchi ta yi ina farin ciki da shi da murna ta kawo mana ne don abubuwan da zai gyara halayen mutanenmu masu abun hawa saboda mu muna tafiya a lagos kano su kaduna muna ganin yadda wayannan mutane suke da ga a nan yanzu abuci sai ga mutum hannu ma ba nasa bane amma zai biyo a guje ya biyo mai hannun ma gadara kuma mutane suna ajiye motocinsu a akan hanya wani ana tafiya ma kawai hanya sai bakin to na abin da mun ta yi muna farin ciki da shi Wahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a jamhuriyar Niger ɗan majalisar dokokin ƙasar sun fara gudanar da taro domin nazarin kasafin kuɗin ƙasar na baɗi wato shekara ta 2021 ɗan majalisar dokoki idrisa mai daji ya yi ƙarin bayani inda duk wannan wata ya kama na September muna zama na biyu a cikin shekara wanda muka ce ma zama na kasafin kuɗi sai san mun ka muka fara eh, shekaran jiya da da Allah Ubangiji sarki gwamnatin Niger kamar da ayar doka ta ce eh, ya aiko wannan kasafin kuɗi a majalisa kafin ma buɗe wannan aikin. Nawa ne gwamnatin ta ce tana bukata domin ayyukan na shekarar ta baɗi? Bana abinda sun kai kasafi miliyar 2,644 na sefa. a bara shine miliyar biyu da da da dari hudu arba'in biyu kenan muna ganin an sami ƙari kusan miliyar dari biyu to kenan allah shi sa wannan kasafin kuɗi da an kai a sami a cika su a sami aima ƙasa aiki a taimaki talakawa a bunƙasa arzikin nijar alhaji muhammadu isuhu ya yi ƙoƙari sosai don da wata hau iko wannan birshikin nijar kullum shekara duk ƙara shi ke yi ana aiki saboda yan ƙasa saboda ƙasa mutu ci gaba wanda zai gade shi Allah ya ba shi eh, ƙarfin gwiwa kamar Ahmadu Isu wannan birjekin a ƙara shi shekara duk shi shi na ƙarawa hmm. har mu zan kama waɗannan ƙasashe na Afirka. Honorable Idrisa Mai Daji ta wace hanya kake ganin gwamnatin za ta iya samo waɗannan kuɗaɗe a bisa la'akari da irin matsaloli da duniya gaba ɗaya wake fuskanta al misali irin su annobar corona. A yau Litinin minista na kuɗi zai zuwa na a majalisa ya ba mu bayani ya ne gwamnati za shi wacce hanya ce gwamnati za ta yi wacce dubara ce gwamnati ta azo eh, saboda a sami waɗannan kuɗin da sun kai nazari a sami sun shigo cikin asusu kuma a sami an kashe su ba cikin wata matsala ba mun san duniya ta shiga cikin matsala ta kuɗi amma in Allah reda zai kusanta mana abin da sun kaɗa matakin da sun ka ɗauka saboda wannan kuɗin a samu an same su a ma talaka aiki. Eh. wani tabbaci za a iya baiwa talakawa cewar eh, abubuwan da majalisa za ta yi tsaye a kai don ganin cewa duk abubuwan da gwamnatin take bukata za a yi amfani da su domin amfanin talaka. Wannan kamar abin da muka saba ne kullum in muka amince da kasafin kuɗin da gwamnati ya kamuna. gwamnati kuma ba mu hujjoji ga aikin za a yi mu a majalisa muna bi sau da kafa bisa cikin karkara muna diva mu ga abinda da gwamnati ya matalakawa eska abin da an ka rubuta muna bisa takarda a yi shi bisa matalakawa shi mai kake ganin zai iya zama dalilin da yasa gwamnati ta kara kudaden da take bukata a cikin kasafin baɗi mu ga ganin da muke gwamnati ya nazari ne ya gani yayi ne ta kamata talakawa rayuwar ta kara ci gaba in ba a karin kuɗi ba na birje ana ganin abun kenan kamar wuri guda na ake kenan ba wani shida ba. Dan majalisar dokokin Nijar Idrisa mai daji a wasa da Suleiman Mune Barma a Yamai. Muryar Amurka ake sauraro don labaru na gaskiya da dumi-dumin su. Kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar PDP sun nuna damuwa ga wani lamari na rashin jituwa tsakanin sashen jam'iyyar PDP da tsohon gwamnan jihar Neja Mu'azu Babangida Aliyu. a taron da suka gudanar a gidan Legacy da ke Abuja, magoya bayan karkashin Izeji Chidoze sun ce rashin martaba ginshikan jam'iyyar irin su ma'azu gida ka iya kawo jam'iyyar matsala musamman ma dai a jihar Neja. Rashin jituwar dai a cewar kungiyoyin ya taso ne daga sakataren kudin jam'iyyar Abdullahi Mai Basira, yadda hakan ya sanya rashin gudanar da babban taron zaben jam'iyyar a Neja. Muktar Bashir Balarabe shine shugaban PDP One Vote na jihar Kaduna. Shi abin da shine girmatar da yake so shine a yi Congress, a zo a yi na jam'iyya kamar yadda aka yi a sauran jihohi. Abin da suke nufi kawai su ne su ya zama sun kafa mutanensu a cikin jam'iyya domin idan takara ta zo a wannan jihar su kawai su yin da suke so su abin da suke so kawai shine suna so shi ne gina abin gida aliyu ya zama dan kallo ya koma gefe kuma a matsayin mu na matasa wanda muke kuma kungiyoyi wanda muke kasar da jiyar dbd an muka je muka sa alheri muka ga nauyin shi ai mu da mu asaran baban gida ali a jam'iyyar dbd ba ma a nan jama'a kasa ba ke daya wallahi gwanda ne asaran irin su mai basira kamar talatin nauyin ba iri ɗaya bane mutumin nan shi ya gurin ne ya ɗago ka ya kai ka inda ka zo yanzu ba ma a siyasa ba a komi ma to sai kuma ka ce yau ya kawai ga wai shine kake so ka tila ai ka ga rashin ne yawa in ma aka ce an bar shi ma ai abin ma da yi ba mu kanmu da muke zuwa muna matasa muna bin ba zai ai sai mu ce goban wani abu ya taso na za su iya kallon mu da muke tare mu wani abu gobe a za su ce matasan ba da'a a ba girmamawa. muna neman abdullahi mai basira don martani kan sakamakon wannan taron wata kungiya mai zaman kanta a masarautar borno da ake kira borno emirate concerned citizens forum ta yi allah wadai da hare-haren mayakan boko haram daga maiduguri haruna dauda biyu na dauke da rahoton kungiyar ta ce wannan abun tashin hankali ne kwarai ganin cewa ana batun an kawo karshen mayakan boko haram din amma sai ana fuskantar wasu sabbin hare-hare musamman na 'yan kwanakin nan ƙungiyar ta ce ya kamata jami'an tsaron kasar su sake bullo da wani shiri don magance wannan matsala na hare-haren 'yan boko haram ɗin alhaji zanna hassan bomade shine shugaban wannan kungiya kira ga ainihin jami'an tsaro ba wai mun zo ne don mu kushe musu ba amma muka ce aikin suna son su canza salo kamar yadda ake tsammanin sojojin najeriya suna da ainihin karfin da za su gama abu a cikin lokaci muna kira gare su su gama da wuri don jama'a su samu su koma ba noma ba wani abubuwan yi harkar rayuwa a wannan yanki na tafkin chadi don wannan shi zai haddasa yunwa da kuma cututtuka mu muna kira ga ainihin jami'an tsaro da hukumomin da ya kamata particular da gwamnatin najeriya akan su sake daure ɗansansu su ga ainihin sun hana faruwan irin wani abubuwa kan hanyoyinmu da ƙauyukanmu akwai wani batu da kuka tabo a cikin wannan bayani naku cewa kamar wannan rikici ya zama kamar harkan kasuwanci yakin ta'addan kasuwanci ga baki ɗaya a duniya kasuwanci ne kasuwanci ne na ainihin masu sai da makamai kasuwanci ne na ainihin mutanen da ainihin suke samun abu tattare da abubuwan da ke faruwa a cikin nan saboda haka karamin hanyar kasuwanci zan nuna maka lokacin da ainihin kungiyar taimakawa da jama'a na duniya suka fara shigowa garin nan lokacin da da muke ba su zuwa ba amma da muka samu wannan sun fara zuwa mutum zai ba da gidansa ainihin hayan shekara goma mutumin nan shi ma ya ɗaya shi wanda ainihin suke jin daɗin abin da ke faruwa. balista zara umar yakubu da ita ce sakataren kungiyar loyoyi mata na jihar borno da kuma ta koka game da yadda ake amfani da ƙananan yara da mata wajen gudanar da aikin ta'addanci yawanci mata da yara su ne ake ɗaukawa su boko haram ɗin mode of operation ɗin su ma yana iya ɗaukar adopting mata da yara yana cikinta a bisa bincike da kuke gudanarwa mene kuke ganin dalilin da yasa suke ɗauke mata da yara eh to suna using mata da yara ɗin as part of their strategy strategy su ɗin shine da use women suna amfani da mata as sex slaves suna using su kamar domestic workers kuma za su yi forcefully za a sukan aura matan then kuma a suicide bombers wato daura masu ke kenan eh, da bomai suna amfani da mata ne da wajen bomai bomai. matsala na hare-hare dai a iya cewa ta koma ɗanya ganin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a manyan hanyoyi da ma garkuwa da mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kar a shafa muryar Amurka ke sauraro ga Binta Esero da shirinmu na gaba. Jama'a ku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako da har yanzu muke tare da wakiliyar muryar Amurka Medina Dauda da ke Abuja a Najeriya. Za mu ci gaba ne da jin matakan da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative ke ɗauka. Wayar da kan mata da matasa don kubutar da su daga mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. masu sauraro yanzu zan sake mika ku ga Madina a Abuja. Mu dai mukan faɗakar da su ga abin da ya kamata, abin da za mu iya mu taimaka wa rayuwarsu sai mu taimaka musu. Ko da mijinki ya mutu wannan halin da kika shiga ba shi ne zai taimaka wa rayuwanki ba. Ko kuma in ma mijinki baya biya miki bukata ko ya gudu ko ma kishiyoyi kuna da yawa ba za ku iya kula da kanku ba wannan halayen da duk basu ba ba shi bane zai taimaki rayuwanku. Ta yaya kuke sa ido akan waɗannan mata da kuke kokarin koya ma sana'o'i? Eh muna da abin nan kamar ta a Bauchi muna nan ofis ɗinmu yana tambari estate so muna da members da akan je a duba yawanci akan duba mu gani suna yin aikin ne don wasunsu gaskiya sukan gudu ko ya akwai masu kokarin da kuke musu da muke yi gaskiya sukan gudu wasun kin ma nuna sa musu hanya mai kyau da su da Allah wannan so don haka wanda muka iya mu tara mukan tara su mukan duba muna duba mu ga lalle ana koya musu wa'annan aikace aikacen wanda muka ga dai dauki sun sa ni niyya suna so su koya in suka sanya muna taimaka musu to barin dawo gare ki zainab ɗazu mun tsaya a kan gidan dirama shi wannan bincike da kuka yi har kuka gano gidan dirama ɗin kun yi binciken nan tare da haɗin gwiwa da hukumomi ne na tsaro ko a'a daga hirarraki da kuke da wa'annan yaran ne eh to ba za mu ce hukumomin tsaro su suka taimaka mana ba saboda a gaskiya daga mu ma namu binciken muka binciko da cewa akwai wurare kamar haka kamar wuraren da nake gaya miki yanzu ban da gidan drama da nake gaya miki akwai inda zaki je a yanzu daga karfe hudu har zuwa dare zaki gansu to daga binciken mu ne ai sai ka san matsala sannan ka san yadda zaka magance shi so daga namu binciken da kuma taimakon wasu daga cikin su kisan idan kina son ka yi hurɗa da su sai ka zo nasu level din ka saukar da kanka daidai matsayinsu. Yawwa za ki ga idan kin zauna da su suna hira da ke zaki ki ɗauka maganar da suke dan za su ɗauko miki wannan labari su ɗauko miki wancan labari har da dai na shirme. To amma a cikin shirmen ma za ki eh, ɗauko wani abu daga cikin shirmen nasu. To kuna zuwa musu a matsayin abokanai ko kuma ƴan uwa masu neman kawo musu taimako. Yawwa me yiwa sun zo eh abin sai ki siyo ko nama haka nan ku zauna tare ko drink dan za su tambi a ah, kan me zan baki labari ina ruwanki da ni. To sai kin dole sai a yi haƙuri abinda muke yawan yi muna mu'amala da yara matasa mukan sa su maimakon a ce yaro ya dawo daga makaranta bai da abin yi kin ga sports yana wasannin motsa jiki wasannin motsa jiki so yawanci zaki ga shi me wannan zaka ga yakan je ya haɗu da yara ana buga kwallo ana tennis to mafi yawa daga nan ma har muna samun wasu yara da wani kungiya da muke aiki da ana ce mishi Nick Stars Foundation shi kuma wannan kungiya yana in partnership da American haɗin gwiwa da ofishin jakadancin america to mukan yi exchange program inda yara za su samu su je makaranta a ƙasan waje duk dai daga cikin bincikenmu da kuma wasannin eh, ayyukan da muke da wasan motsa jiki da ake faɗi daga nan sai ka ga oke ka samu talent yaro ya iya buga kwallo yaro ya iya tennis sannan an taimaka musu sai mu nuna musu da cewa idan kai kana shan kwaya ko kai shekara 20 ka je kana buga kwallo idan aka binciko kana shan kwaya ka ga wannan kariya din kai ka fito daga inda babu an samu an taimake ka an kai ka kasar waje ka yi makaranta ka zama footballer in ka ɓata wannan rayuwan saboda akwai bincike da cewa ka taɓa sha zai zama maka matsala to a jiyan nan muna tare da irin waɗannan yaran kafin su yi kwallo za mu yi hira da su in suka gama kwallo za mu yi hira da su sai wani kawai sai zo ya samu wannan da nake ce muna mu'amala da shi sai zo ya mishi magana cewa da Allah wallahi yanda yake kai yana neman kamar naira ɗari ne ya fara jin wani iri ne kawai a jikin shi sai ya sha eh sai ya ce mishi ce a'a amma ka sani fa gaskiya bana ba da irin kuɗi ma wannan abin sai ce a'a muna yan unguwa muna nan tare kai ma ka san mu ma za ka nemi taimako a wurin mu to kin ga kuma illan irin yaran nan wani lokaci idan baka bada ba da su za a haɗa baki a zaya maka illa so dole ya miƙa mishi naira ɗari sai ce mishi amma ka san ni bana so sai ce eh na ji ni ma ai ina kokarin in daina ne zai daina ba zai daina ba kai dai naka dai ka taimaka musu Za ka dinga jawo su ne to mu kin ga mafi yawa abin da muke kenan su yanda dai za mu jawo hankali hankalinsu in ka jawo hankalinsu ka tallafa musu yara dole su je makaranta yara dole in ba ma makaranta kaɗai ba idan yaro ya je makaranta idan ya gama makaranta ya zama da cewa an koya mishi sana'a a cikin makaranta so by the time yaro yana fitowa yana da wani abin da zai yi amma yara ba ma makaranta iyaye ba su da kuɗi ya kamata a ce a Najeriya makaranta daga primary zuwa secondary bai kamata a ce mata iyaye sun biya ba ko naira ɗaya amma wani lokaci sai ke ga kamata ya zama kyauta kyauta kyauta free of charge ya kamata kowane yaro ya je makaranta to jama'a A nan za mu sake dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta Estero da na hada shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya. babangida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya. jaridar ne da jaridar daily post jaridar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi allawa da harin da aka kai wa tawagar gwamnan jihar borno farfesa umar na zulo wanda ake zargin yan kungiyar boko haram suka kaiwa tawagar tasa a lokacin da ke kan hanyar zuwa garin baga lamarin da kuma iya sanadiyar mutuwar sojoji 'yan sanda da kuma 'yan kungiyar civilian jtf sanarwar da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar a abuja na cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamuntar irin wannan hare-hare ba tare kuma da yabawa da jajircewan gwamna zulum a kokarinsa na kawo karshen hare-haren 'yan ƙungiyar boko haram sai kuma jaridar da banga daya daga cikin wayan labaran jaridar na cewa ƙungiyar a tarayyar najeriya ta sha alwashin ci gaba da yajin aikin da ta a niyyar farawa yau litinin duk da umarnin da wata kotu ta bayar na wucin gadi da ke umartar kungiyar kwadago da kuma sauran kungiyoyi da su dakatar da shirinsu na shiga yajin aiki ƙungiyar kwadago dai yanzu jaridar da banga za ta shiga yajin aikin ne domin nuna fushinta game da karin farashin albarkatun man fetur da kuma na wutar lantarki da gwamnatin muhammadu buhari ta yi a kwanakin baya to sai da kuma a yanda ƙungiyar kwadago ke shan alwashin ci gaba da wannan yajin aiki a waje daya rundunar 'yan sandan najeriya in ji jaridar the punch ta sha alwashin tabbatar da doka da oda tare kuma da ganin cewa wannan yajin aiki bai samu nasara ba jaridar the punch ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sandan najeriya frank uba na cewa ya kamata kungiyar kwadago ta bi umarnin kotu wanda shine doka don haka rundunar 'yan sandan najeriya za ta iya iyawanta da ganin cewa ba karya wannan umarni da wani alkalin kotu a birnin abuja justice ibrahim galadima ya ba da umarni ba yanzu haka dai yayin da ake ci gaba da kace na ce jaridar da premium times da ake bugawa ta yanar gizo ta ce gwamnatin tarayyar najeriya ta kara samo wani umarnin kotu karo na biyu da ke hana kungiyar kwadago a najeriya shiga wani yajin aiki tuni dai wani taro da aka aka shirya tsakanin gwamnati da kuma kungiyoyin kwadugo a najeriya aka tashi baran-baran ba tare da cimma manufa ba sai kuma jihar kaduna inda jaridar da sauran ta ce yanzu haka ana ci gaba da zaman jiran sunan sabon sarkin da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i zai bayyana bayan da masu zaben sarki a masarautar zazzau aka bayyana cewa sun zaɓi sunayen mutane uku domin ya zaɓi ɗaya daga cikinsu su dai gwamna nasiru yan rufa'i ya bayyana cewa yana nazari akan wasu littattafai da wani digo ya rubuta a kan zaben sarkin na zazzau yanzu dai mako fiye da guda kenan da rasuwar mai mataba sarkin zazzau dr shehu idris sai kuma jaridar leda shef daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban isa muhammadu buhari ya aike da ta'aziyarsa bisa rasuwar wasu mutane ashirin da uku hadar mota tankin mai ya rasa da su a garin lakwaja baban ya ji firamare amurka daga nigeria. mun zo mu na ƙarshe shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Inganta ci gaban tattalin arziki a yankin Latin Amurka yana da muhimmanci musamman ma a wannan lokaci yayin da yankin ke ci gaba da yaƙi da annobar coronavirus. Tare da neman hanyar farfadowa a cewar mukaddashin shugaban da ke kula da harkokin kasashen yammaci jakada Michael Kozak. Amurka ita ce kawacce na kashi biyu cikin uku na kasashen yammacin duniya yayin da yankin ya fara buɗe harkokin tattalin arziki amurka na yin abin da ya dace don karfafa ci gaban tattalin arziki bayan annobar covid-19 ta hanyar bunƙasa yankin amurka ko kuma shirinta na chris ƙasashen da ke yankin sun fuskanci giɗi mai matuƙar muhimmanci ta hanyar ci gaba wanda ya takaita ci gaban tattalin arziki hanyoyin albarkatu na chris da kwarewar amurka wajen jawo hankalin masu masana'antu masu zaman kansu su saka jari a harkar makamashi da harkokin sufuri da kuma kayayyakin hanyoyin sadarwa a faɗin yankin. Ya zuwa yau, Amurka ta saka hannu kan yarjejeniyar Chris da ƙawayenta ƙasashe goma da suka haɗa da Panama da Chile da Jamaica da Argentina da Colombia. Sai kuma ƙarin na ƙasashe na baya-bayan nan irin su El Salvador da Ecuador da Brazil da Honduras da kuma Bolivia. wannan yarjejeniya ta hada da alkawarin da kasashen suka dauka na karfafa gasa da nuna gaskiya daidai da kyawawan halaye na kasa da kasa hukumar amurka ta bayar da tallafin kuɗi a kasashe masu tasowa ko dfc a takaice shine bankin ci gaba kuma babban muhimmin kayan aiki wajen samar da saka hannu tare da goyon bayan shirin chris amurka na sa ran dfc zai samar da hannun jari na akalla dala biliyan goma sha biyu a yankin cikin shekaru biyar masu zuwa wani muhimmi wajen sake farfado da tattalin arzikin kasashen yammaci su ne cibiyoyin tallafin kuɗi na duniya ciki har da bankin ci gaban kasashen yankin amurka dimokuraɗiyya na da muhimmanci don gina ingantattun kayan more rayuwa da makomar ci gaban tattalin arziki a yankin amurka annobar coronavirus ta jaddada muhimmancin samun amintacciyar hanyar samun ababen bukatu na yau da kullum kasashen sun haɗa da amurka a cewar jakada kozak ya kuma ƙara da cewa dole mu rage dogaro da kayayyakin ƙasar china dalilin kenan da yasa amurka ke ƙara himma da ƙarfafawa da faɗaɗa kayayyakinta domin sake gina ƙasashen yankin manufar ita ce dawo da baki ɗaya da kayayyaki da masana'antu kusa da gida amurka za ta ci gaba da kasancewa ƙawa wajen taimakawa kasashen yammaci kan ƙalubalen da aka fuskanta na annobar coronavirus a halin yanzu shi gaba a cewar jakada kozak shine ya zama muhimmanci don tabbatar da tafarkin dimokuraɗiyya tare da 'yanci a duniya. Wannan shine shahin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wanda muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhika da na jagoranci shirin ke fatar mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.